Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanku da ziyartar mu a cikin wannan channel tamu ta Jabiri TV. Kamar yadda muka saba kawo muku bidiyoyi na karatuka daga malamai daban-daban da kuma bidiyo tutorial na application. To yau ba application muka zo muku da su ba, mun zo muku da wato ainihin wasu code ne guda goma na sirri wanda ba kowa ne san su ba. wanda suke da matukar amfani a cikin kasan su kuma za ta iya a cikin kwasu sun sani don haka ku biyo mu zuwa cikin bidiyon domin mu nuna muku waɗannan code guda goma amma fi mu shiga izuwa cikin bidiyon idan wannan shine farkon zuwan ka channel din tamu ta Jabiri TV ka dan duba wannan kasan nan gashi na an sa wata kalma da aka rubuta subscribe ka danna ta za ka ga alama karrawa ta bayyana sai ka danna ka taba wajen da aka sa all domin samun dukkanin wasu bidiyoyi da muke dorawa za haka mu shiga izuwa cikin bidiyon don mu nuna muku waɗannan code guda goma dan haka a kafta yauwa barkanmu da shigowa izuwa cikin midiya kai tsaye za mu fara da kan na goma har izuwa na ɗaya da mu bayyana muku amfanin su da kuma yadda za ku daddana su kamar yadda kuka sani kowace waya tana ɗauke da ime number na wata ainihin wayar tana ɗauke ne da lambobi guda goma sha biyar wanda da su ake amfani wajen yin tracking din waya ko kuma a blocking ɗinta ta daina amfani a yayin da wani ya sace ta ko kuma aka neme ta aka rasa domin gano waɗannan lambobi kai tsaye za ka danna star hash 06 h kana danna su kai da za ka ga nambobin sun bayyana kala biyu kuma kowace tana dauke ne guda goma sha biyar ɗaya sama ɗaya ƙasa amfanin ta a duk lokacin da aka sace wayarka ko kuma ka neme ta karasa zaka za ka iya zuwa ka bawa 'yan sanda ko kuma kai da kai da kanka wajen gano inda take ko kuma a rufe ta da daina amfani gaba daya sannan sai wato ainihin code na tara amfaninsa shine idan kana so ka kira wani kuma baka so ya ga number ka saboda baka so ya sabin number kana so ka kira shi da private number kai tsaye idan ka sa star hash 30 hash a yanda ka sa haka lambar ka za ta rufe dukkanin wanda ka kira lambar ka ba zai ganta ba zai ganta ne a private number idan kuma kana so ka cire kai tsaye waɗannan lambobi su za ka maimaita kawai kai tsaye lambar ka za ta bayyana sannan sai kwat na wato ainihin takwas za ka sa star hash star hash 4636 star hash star hash star hash a yanda ka sa waɗannan lambobi shine wato na wato ainihin sikirin menu a yadda ka je sayan waya za ka iya sayan waya tsohuwa ko kuma sabuwar to amma kuma za ka ga batirinta a ciki amma a gaskiyance batirinta ba mai kyau ba ne. a yadda ka danna waɗannan lambobi za ta nuna ma kwalitin batirin da kuma ƙarfin network waya hakika zai taimaka mana wajen ganewa mu sai waya mai kyau mai ƙarfin caji da ƙarfin network ba tare da mun saya mun zo muna da dama ba wannan shine amfanin waɗannan lambobi yauwa kai tsaye za mu tsallaka zuwa to ainihin code na bakwai Kod na bakwai shine zaka sa star 33 star hash. Amfanin sa shine sai dai matsalar yana amfani na ya wayar iPhone, Android ba ta yi. A yanda aka kira ka da wato anishin private number, kai tsaye kana danna waɗannan lambobi. wannan private number din zata bayyana ka gane kuma da wace irin number aka kira ka wannan shine amfanin wannan code din sannan kai za mu koma ido wato anishin code na wato anishin shida shine zaka sa star hash star hash sabon sabon 80 hash star hash amfanin waɗannan lambobi shine wato ainihin factory data rest yayin da kake so ka goge dukkanin komai da yake cikin wayarka na application da kuma sauran duk wasu bayanai na wayarka wanda kana so ka da ita kama sabuwa kawai kana danna waɗannan nambobi kai za ta yi restore ta goge komai na kanta hatta yare sai ka koma ka sake sa mata wanda kake so ta yi amfani da shi kai tsaye wayarka za ta koma sabuwa amma kai tsaye idan ka san wayarka kana amfani da ita sosai kada ka taɓa gwadawa a kanta kai tsaye idan kana so ka jarraba ka gwada akan wanda baka amfani da ita domin zai goge ma komai ya ma damar ka sabuwa ne kai tsaye sannan sai code wato ainihin na na biyar za ka sa star 2767 star 3855 hash amfanin sa shine idan wato kana amfani da application sai ga yaki amfanuwa ko kuma duk wani application ma da ka shiga sai ga yaki bude yana fitowa kana danna waɗannan lambobi kai tsaye zai reinstalling na wato dukkanin apps din da ke cikin wayarka amfanin sa dai kawai shine zai gyara ma application ɗinka su dawo daidai su daina duk wani amfani da ah, duk wani matsala da suke baka to amma sai dai idan kana da wata game da ka je kamar gida na biyar ko na goma ko kuma dai fiye da haka to amma game din za ta dawo sabuwa ne zai a da kai zuwa level 1 amfanin sa shine zai daidaita ma application ɗinka ya daina baka matsala ko kuma wani iri ne wannan shine amfanin waɗannan code sannan sai wato ainihin code na hudu sai dai kuma matsalar shi ma dai kawai a <laughs> iya iphone yake amfani ba amfani a waya ta android amfanin sa shine zaka ta star 33 70 hash amfaninsa shine idan kana waje mara network kana danna waɗannan lambobi kai tsaye karfin network ɗinka zai karu to amma matsalar shine zai ci ma caji idan cajin ka zai kai wato minti biyar bai kare ba misali to ba zai kai minti biyar ba zai kare kai tsaye zai kara ma karfin network sosai a yayin da ka sa waɗannan lambobi a yayin da kake so ka cire kai tsaye zaka maimaita waɗannan lambobi ne kai tsaye wannan su ne amfaninsu amma matsalar yana amfani ne a wato ainihin waya ta iphone muna fata android ma nan gaba za su fito da nasu salam sannan sai wato ainihin code na wato ainihin uku wanda zai matukar baka mahimmanci ko za ka ga amfaninsa sosai a cikin wayarka a yayin da ka danna su kai ɗaya sa star hash star hash 8351 hash star hash star amfaninsa shine duk wani kira da ya gabata da ka shi kira guda ashirin kana danna su za ga rikodin ɗinsa ya bayyana amfanin sa tabbas zai ta sosai domin duk wani kira da kai kimanin kira ashirin da suka wuce za ka je recording ɗinsu a lokacin da ka danna waɗannan lambobi waɗannan su ne amfanin waɗannan code guda code na wato ainihin uku kenan sannan sai wato ainihin code na wato ainihin biyu kamar yadda ya zama na cewa a yanzu ana iya hakin na kira da kuma mesaj da kuma bidiyo na wayarka kai da ba tare da ka sani ba akan iya amfani da su a sa a wayarka a yayin da kai kira za a iya yin rikodin na wato ainihin wannan kiran da kake yi ko kuma duk wani bidiyo na cikin wayarka ko message ko duk wani sirri da ke wayarka za a iya yin hakin ɗinka kai ba tare da ka sani ba a yayin da za ka duba ka gane waɗannan ko an sama ɗaya daga ciki kai ɗaya za ka sa star hash sai hash a yayin da ka danna haka kai ɗaya za ka bayyanar ma su nuna ma kowace irin namba aka sa take wato ainihin bibiyar ka na kiranka ko kuma na message ɗinka kana sa star hash 62 hash za ta bayyana ma nambar sannan sai kod na ƙarshe kod na ɗaya a yadda ka duba ka ga an sama waɗannan nambobi za ka iya ɗaukar namba domin ka bibiye ta kai wato ainihin ka gane kuma wa yake bibiyar ka ta yanda za ka yi wato ainihin cire wannan bibiyar da aka yi mata wato ainihin namba kai tsaye za ka sa hash hash 62 hash kana sa haka kai tsaye zai kade wannan abun da aka sama a daina saurara duk wani kira da ko kuma bayanan ka da ake ɗauka ma a cikin wayarka. waɗannan su ne wato ainihin kod da muka kawo muku ku biyo mu a bidiyo na gaba kai za mu kawo muku bidiyo akan yadda za ka bibiyi waya yadda za ka bibiyi mutum ta wayarsa ba tare da ka yi amfani da kwamfuta ba ta wayar ka za ka yi amfani ka bibiye shi ka gane ta inda yake na haka ku biyo mu a bidiyo mu na gaba za mu ɗora muku wannan application ta yadda za ka yi amfani ka bibiyi mutum ba ya zama lallai dole sai ka yi amfani da wato ainihin kwamfuta ba mun gode da ziyartar ku zuwa cikin channel mu ta Jabiri TV da haka kada ku manta idan bidiyon ya burge ku ku danna alamar like sannan ku yi share sannan ku danna wannan jakar ta subscribe domin samun dukkanin waɗansu ɗauka da muke ɗora a cikin wannan channel tamu ta Jabiri TV don haka muna godiya.